أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah ta baraka ta'ala ya hada fuskokinmu a wannan gari mai albarka garin tawa a jihar tawa a ƙasar nijar a gaban waɗannan bayan allah manyan malamai da ɗaliban ilimi daga ƙasashe daban-daban na afirka an ce akwai nijar akwai mali akwai togo akwai benin akwai burkina faso har ma da baki daga faransa duka muna muku da najeriya don bai kamata mata da najeriya duka muna muku lalai maraba da sannu da zuwa a wannan semina wannan babban taro na ilimi da aka tara manyan malamai da limamai da masu dawa masu karantarwa zuwa ga hanyar Allah abun farin ciki ne kwarai mu gamu da waɗannan fuskoki na wakilan Allah waɗanda suke addu'a to ila masu kira zuwa ga hanyar Allah tabaraka wa ta'ala أنا أقدم wa وبهجتي إلى كل منكم ta'ala الله yi وتعالى أن يوفقكم ويسجل خطاكم ويبارك في عمركم ويرفع درجاتكم ويعلي كلمتكم وأسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل فموضوعنا اليوم هذا آه، في هذا الوقت القصير هو عوائق في طريق الدعوة والدعاء وتهو مثلولي da mai karantarwa ko mai wa'azi yake iya gamuwa da su a hanyar da'awa da shi kansa mai da'awar irin matsalolin da yake fuskanta za mu ji su kuma mu ba da shawarwari yaya ya kamata mu warware su lallai da'awa zuwa ga Allah ana so a yi ta basira a bisa ilimi da basira kuma da'awa hiya ashrafu ma qadar insan bihi waqtahu shine mafi daukakan abin da dan adam zai iya wato karar da lokacinsa ina muku albishir kasancewanku wato masu da'awa masu karantarwa kuma duk wanda allah ya hanya har dora shi akan hanyar ya karantar da mutane tun sai gode wa Allah Allah ya ce muka sanya su a matan ya hadu da bi amrina lam ku ne jagorori da kuke ainihin wato fadakar da mutane to can yadda alqur'ani yake bayani waje Allah lil muttaqina imama ya Allah ka sanya mu cikin masu Allah don mu ne jagororinsu masu tsoron Allah ya zama kai kai ne jagoran shi a da'awatu wazifatul anbiya wal mursalin Dawa shine aikin annabawa shine aikin manzanni da akwai annabawa a yanzu laukana hunaka anbiya wa laukana hunaka mursalin laqamu bima qumtum bihi yawma da sun tsayu da abin da kuka yi yau wannan yawon wa'azi yawon karantarwa wa'azi a masallaci kira zuwa ga hanyar Allah to wannan hanya ce ta annabawa hanya ce ta manzannin Allah tabaraka wa ta'ala Allah ce wani sanu kaulan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani min al-muslimin ba wanda ya fi kyakkyawan zance irin wanda yake kira zuwa ga hanyar Allah wallahi maganganun ku suna da albarka kuma mai wa'azi insha Allah in ya saka Allah a cikin aikinsa na wa'azi to insha Allah rayuwarsa za ta yi kyau za ta albarka akwai riwaya daga sahal ibn sa'ad daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi la an yahdi Allah ya an yahdi Allah bika rajulan ko wahidan a wata riwaya khairul laka min humrin na'am a wata riwaya da an yi huda bi hudaka rajulun wahidun khairun laka min amrillah ta dalilin wa'azinka ta dalilin shiriyarka ta dalilin karantarwarka Allah ya kaddara mutum ɗaya ya gane addini shakhs wahid ya gane addini to shi ya fi maka a cika maka duk duniyar nan da jajayen raƙuma a lokacin jajayen raƙuman su ne an wato su ne mafi tsadan dukiya a bayan ƙasa baki daya wannan hadisin hadisi ne ingantacce ruwan imamu al-bukhari mutane suna cikin mafi tsananin bukata na a karantar da su duk duniya ba inda ba a bukatar karantarwa har makka da madina wallahi suna bukatar wa'azi suna bukatar a karantar da su so kuma ku sani cewa duk wani addini yana rayuwa ne yana ci gaba ne idan ana dawa dukkan al'ummar da aka hana ta karantar da mutane ko aka hana ta yin dawa to an kashe addini ce sa ku yi iya ƙoƙarin ku a ƙasashen ku ku yi iya ƙoƙarin ku a garurukan ku ku yi iya ƙoƙari a duk inda kuke kada a hana ku karantar da mutane idan aka hana ku karantar da mutane idan aka hana ku da'awa to wannan hanya ne ta kashe addini bid da'awati hayatul adiyani da addawa da karantarwa ne wato addini yake rayuwa gaba daya kuma annahu ma kama dinin min al-adyan wa lan tashara mazhabun min al-madani wa la sabata mabda min al-mabadi illa bil da'wati ila Allah bil hikmati wal maw'izati al-hasana babu wani addini da zai yaɗu cikin addinai kuma ba wata mazhaba cikin mazahib da za su yi inda inda ba a karanta ba duk wanda yake so manufarsa ta yaɗu sai ya karanta sai ya yaɗa abu ku lura da idan turawa suka kawo na abu suna so ya karɓi a duniya sai an ta ana ta tura shi ana ta yadawa ana ta sallansa yanzu ku duba kamar irin cnn ko irin jazira ko irin al'arabiya ko irin kafafen yada labarai da na arabiya da na turanci duk abin da ake son a duniya a kan shi a yaɗi za ba ana tunanin da shi yanzu kamar magana corona ne kullum ita ce kullum babu wata tasha babu ita duk duniya ba tashar rediyo duk duniya ba tashar talabishin duk duniya babu wani guri da zai fito ya yi bayani wa mutane a kan wani abu ba ce sai ya magana kan corona me yasa saboda suna so bayani ya yadu to ai kaga da wasu kenan su yanzu dan siyasa wanda yake so ya ci zaɓe ya samu ƙuri'a ga mutane dole sai ya yada manufarsa sai ya yada jam'iyyarsa sai ya yi yawo yana nuna ga abin da yake ga manufarsa to ne sa mu masu addini ba ma yin haka yanzu mutumin da yake siyasa zai iya ɗaukar jam'iyyarsa ta siyasa ya hamilu ala ya shiga daji ya shiga ruwa ya shiga inda mota ba ta shiga a ɗauke shi a kwale-kwale ko a hau mashin a kai shi babur moto a je a kai shi ya je ya isar da sakonsa na siyasa ya bayyana ra'ayinsa amma addini yau ya zama abin sosai ba ma iya masa wannan aikin musamman yanzu a zamani mun zauna a birane a cikin manya-manyan masallatai da manya-manyan gidaje da motoci masu kyau muna harkokinmu a cikin birane amma ƙauyuka babu da'awa a ƙauye mutanen ƙauye suna bin mutanen birni bashi su isan musu da sakon Allah ta baraka wa ta'ala ko qur'ani cewa ya al-arabu ashaddu kufran wa nifaqa wa ajdaru Allah ya alamu ya'lamu hudud Allah kaji ba ashaddu kufran wa nifaqa wa ajdaru لا يعلموا حدود الله لماذا saboda kun fil badiya a arab ne suna ƙauye karatu bai je musu ba fatakarwa ba je musu ba so ina kira ga masu da'awa masu karantar da mutane da ɗalibai ilimi da duk wanda suke da hammi na addini wallahi idan muna so mu ci nasara a cikin tafiyar mu to mu mai da hankali akan ƙauyukanmu shi yasa duk wata tsaya da za a shuka mana a duniya ta da ake so a mana illa da wuri to wani lokacin sai su bar birnin sai su shiga ƙauye su fara rara ke ƙauyukan su karɓa wani lokacin a ba su da kuɗi wani lokacin a tsoratar da su wani lokacin a musu dabara wani lokacin wani lokacin gashi nan yanzu yaro karami mutumin ƙauye yarinya za ga tana rike da waya tana jin kaɗe-kaɗe wanda a birni ma ba a ji saboda an shiga kai musu ina kuke aina du'a fi Allah aina dawrukum ina aikin kowa ya tsaya yi tunani ya tuna kasarsa ku wakilai ne na kasashe da baki daya na Afirka har ma da ba inda ba Afirka ba mu yi tunanin gidajenmu da ƙauyukan wacce gudunmawa muka bayar na zai iya wa mutum ya zama a birni yake zaune amma kada mu manta da ƙauyuka mu fita mu je mu yi da'awa wannan yana da muhimmanci shi yasa yanzu wasu daga cikin yan bidiyo'i waɗanda suke masu faɗa da da'awa ta musulunci wallahi ƙauyuka suke kama su kama matan su kama mazan su na gaya muku ma kama dinin min al-adiyan walan tashar mazhabun min al-mazahib wala sabata mabda min al-mabadi illa bid-da'wati ila Allah bil hikma kuma wal mau'izati al-hasana dole mai wa'azi ya zama yana da hikima yana da basira da kyakkyawan wa'azi kada mutum ya zo wa'azi ya ci zagin mutane an daina wannan kar mai wa'azi ya ya yana zagi duk zafinka duk faɗanka ka yi haƙuri izbil wa man sabruka illa billahi wa la tahzan alaihim wa la taku fi dhayqin mimma yankurun inna allaha ma alladhina taqaw wal ladina hum muhsinun dole sai ka yi haƙuri wanda bai gane ka wanda bai fahimce ka ba dole sai ka bi a hankali yanzu idan ka kawo wata haja ka kawo wani abu kana so mutane su karba ba sai ka bi ka lallaba su hankali kana kwatanta musu ba to me yasa addini ba za mu bi hankali mu kwatanta wa mutane ba sannan ku sani cewa mai da'awa zuwa ga Allah to dole ne ya amfani da alwasila almunasiba wato hanyar isar da sako wanda ya dace shine na wa inna da'iyatu ila Allah mutalabun aqlan wa shar'an bi الوسيلة الشرعية المناسبة التي يوصل دعوته إلى المدعوين عن طريقها دولة نيمتية أمفاني دا hanyar da ta dace wajen karantarwa yanzu wani a ƙauyensu inda abin da ya fi dacewa a wa'azi da'awa shi ya je kasuwa ya yi shimfiɗa a kewaye shi ya kai ta nan za su gani wani kuma a'a sai dai ya je ya fake su a masallacin juma'a in sun je da wuri ganin su ana zuwa masallacin juma'a da wuri sai je musu wani kuma sai ya yi amfani da wani abu sai ya gayyaci wani taro da wani biki-biki haka haka mutane suke a sunan biki-biki da wani taro sai a samu wani sai zai kalma malami je malami biyu asali ba taron ake nufi ba wa'azin kawai ake so a yi amma dole sai kun shigar musu da wannan taro da biki-biki saboda mutanen ku 'yan biki ne 'yan san taro ne to wani ta haka ne wani kuma conference conference ake seminar seminar ko ba ka bane al-mu'tamarat sai an yi wannan tanan ake isar da ainihin sako mutane su gane aiki ne babba kwarai da gaske yin da'awa da ainihin wato karantar da mutane tarifu da'awa in an ce da'awa a lura ana nufin wato masdari ne na alfilin turazi kamar yadda za ka ce da'a ya da'o da'awatan watan wadu'a da'a ya da'o da'awatan watan wadu'a kamar yadda za a cikin lisanu al'awar akan ce abin da ake nufi an tamila shay ilaika tumila shay ilaika bi sautin wa ya kunu minka ku kautar da wani abu ka ja wani abu ya karkata zuwa ga ne da'awa ko dai da sauti ko da zance wani abu ya karkata zuwa gare ka to shi ne da'awa kenan mai wa'azi mai karantarwa su ake ya karkata da hankalin mutane su zawo zuwa gare shi akan ce da'in kuma akan ce da'i duk abu dai ne mai da'awa shi ne da'in ko kuma a ce masa da'i jami'in du'a addu'atu ila ilallah, ko kuma da'i ilallah, Allah ya yad'u kenan jami'in du'a wa da'i huwa alladhi yad'u an-nas ila dinin adda'i alladhi yad'u an-nas ila ayyi duk wanda yake kira mutane zuwa kowane addini ana ce shi da'i a islahi na ce da'awa ana nufin tabligul islami ila annasi kafatan wa hasihim ala dukhul wato isar da musulunci zuwa ga mutane isar da musulunci zuwa ga mutane ga baki ɗaya su kuma a faɗaitar da su su shiga cikin musuluncin gaba ɗaya ko kuma su yi su yi da shi tare da amfani da asalib da alwasa'il almazun biya shar'an hanyoyin da aka ba da dama mu ce wa'azi ya karantar wanda aka yadda wasu suka ce addu'a ta hassun nas al alkhairi wal huda da'awa shine ka kwadaitar da mutane akan alkhairi ka kwadaitar da su zuwa ga shari'a ko kuma addu'a shine inqazun nas min sharrin waqi'in wa tahdhirihim min sharrin yukhsha alaihim min alwuqu' fi ba'dihi ka fadakar da mutane ka kubutar da mutane daga sharri wanda yake yana nan duk abin da mutum zai yi na ya tsamo mutane daga sharri da'awa ne tsoratar da mutane daga sharri da'awa ne musamman sharrin da ake jin tsoron kasta afka ciki yanzu misali duk wani musulmi ya sani dole ya fadakar da mutanensa kasta fada sharrin azabar wuta kaga idan ka kira su su yi imani da Allah su bi manzan Allah su yi aikin Allah ka kubutar da su daga sharri ko kuma tablighul islam lin nas wa ta'limihim iyya addawa shine ka isarwa mutane musulunci sannan ka karantar da su kubular tarifin tablighun nas ko tablighul islam lin ka isar da musulunci ga mutane abu na biyu talimihim Don ka musu bayanin musulunci sai ka koya musu dole sai ka karantar da su kenan addinin musulunci baya yiwa ba tare da an karantar ba wa tasbiqihi fi waqi'il haya kuma da tabbatar da shi a rayuwar yau da gobe dole ne musulunci sai an yi shi mutabbaq labudda an yutabbaq dole ne a ɗabbaka shi a aikace amaliyan hissiyan mutane su gan shi abinda aka ce annabi ya yi a duba suturar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam musulmi su rika sa sutura irin yadda annabi ya saka zai ɗin musulmi kamar sa gemu annabi yana tsaye da gemu ya fadaitar a tsayar da gemu manzan Allah sallallahu alaihi a mu'amalance yana zuwa jana'iza a ga malami mai da'awa yana zuwa jana'iza annabi ya je gaida mara lafiya a ga malami mai da'awa yana zuwa yana gaida mara lafiya annabi ya yi sadaka a ga kana yi annabi ya taimaka wa gajiyayyu a kana yi ba wai ka zauna kawai sai dai karatun ba ka yi ka ta wa'azi ka ta wa'azi amma duk wani abuwa ba ka yi duk wani mai da'awar da baya shiga cikin shi'un na mutane to da'awarsa ba za ta samu karɓa ba dole idan ɗayan uwansu ya mutu a ganka kaga wannan to tabbit ma darrastahum amaliyan kana ɗabbaka abin da ka karantar da su a aikace ka ɗabbaka a aikace amma yayin da mutum ya zama to, subhanallah baya yin haka to yana ragarsa ƙwarai da gaske idan aka ga an yi mutuwa ka je jana'iza ka ga an ka ɗabbaka in wani ya shiga cikin cuta ka je gaishe shi ka ga ka ɗabbaka to abinda ake nufi da da'awa al-maqsud min ad-da'awa a shine tafi nasu wa tahqiqul masalih lahum manufar yin da'awa jama'a a shirye da mutane kuma dukkan wani abu da yake mai amfani maslaha jama'a mutane suna ginuwa ne akan maslaha abinda zai fa'idantar da su abinda zai amfanar da su ba wai mutane a zo a ce musu wa'azi ba tare da an ba su abin da za su fa'idantu ba kuma duk wata hanya da za a bi a tabbatar da wannan to ai kokarin a tabbatar da ita a haddaka ta wato haɗigo duna an yi wa ha na da shari'i ba tare da mutum ya zo ƙoƙarin ba wa mutane taimako ko sama musu maslaha ya je ya aikata wani abin da ya yi mu'arada da shari'a ba abu na gaba muhimmancin da'awa zuwa ga Allah ahamiyatu da'awa ila Allah jama'a abu na farko dai da'awa kira wa'azi fadakarwa wajibun ne shar'i wani abu ne na dole ba yadda za a yi abar mutane suna rayuwa ba a karantar da su ko aikin manza ne ko masu shari ne a suna karantar da mutanen shari to yaya za a bar musulmi suna kalmar shahada ba a musu da'awa ba a karantar da su dole ne gwamnati ta taimaka a yi da'awa dole ne 'yan siyasa su taimaka a yi da'awa dole ne masu kuɗi su taimaka a yi da'awa a karantar da mutane don bai zai taɓa wa mutane su rayu ba tare da an karantar da su a addinin Allah ba abu na biyu ana yin da'awa ne iqamatul lil hujja don a tsayar da hujja amama Allah ta'ala alal mad'uwin a tsayar da hujjar Allah Allah ya ce a yi. idan mutum bai yi ba kaga an kafa masa dalili sai Allah ya kona shi da dalili amma qur'ani ma ce wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula ba ma yi wa mutane yau azaba sai mun turo musu da manzo me aikin manzo dawa kenan annabi yana yin wa'azi ne yana karantar da mutane ne don ya tsayar musu da hujjar Allah a kansu ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها wanda ya ga dama ya imani haka aka so wanda ya ga dama ya kafirce ba haka aka so ba amma dai Allah ya tanadar da wuta ga azzalumai sai ya kona su rusulan mubashirin wa mundirin ne alla ya kuna nasi Allah hujjatun ba'da da rusuli wa kana Allah azizan hake. daman aikin annabawa da manzanni mubashirina wa munziri su yi bishara su yi gargaɗi su faɗakar da mutane saboda mutane kar ya zama suna da wata hujja da za su kafa wa Allah cewa ai su ce masa ma ja'ana min bashirin wala nadi. ba wani mai bushara ba wani mai gargaɗi da ya zo mana Allah zai ce a a kun Bashirin wa nadhir hakika mai bishara da mai gargaɗi ya zo kenan aikin ku ne masu da'awa aikin ku ne masu karantarwa ku kafa wa mutane hujja lalle Allah ya ce a daina lalle Allah ya ce a yi kuma a yi kokari a kafa wannan hujjar ta shiga ko'ina birni da saƙo da lungu da ko'ina kada a yi sakaci kada a zauna a ita bacci abu na uku um, akwai ibra'u zimma mutum ya fitar da kansa ya sauke nauyi ko ba ka bane Allah ya dora muku nauyi ku karantar da mutane Allah ya dora muku nauyi ku fahimtar da mutane idan mutum ya yi to kaga ya sauke nauyi shine ibrahim zimma al-khuruj min al-uqda ka fita daga alkawali da kai kuma ka sauke nauyi wa idh qalat ummatun minhum lima ta'izuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'azzibuhum 'adaban shadida qalu ma'ziratan ila rabbikum wa la'allahum yarji'un yattaqun me yasa kuke karantar da mutane ma ajratan ila rabbikum jama'a mun karantar da ku ne dan mu sauke hanzari a wurin ubangiji cewa mun gama wannan aiki duk wanda Allah ya sanar da shi ilimi ya sanar da shi qur'ani ya sanar da shi hadisi ya zauna a gida yayi ta bacci ko yayi ta sakaci bai karantar da mutanensa ba wallahi sai Allah ya tambaye shi sawfa tus'al Allah ce wala nas'alun nan da kamar sanin da usura ilai wala nas'alun nan musali? wadanda aka aiko su sai mun yi tambaya a kansu manzannin ma sai mun yi tambaya a kansu wala nakhussanna alaihim bi ilmin wa ma kunna ghaibin za mu ba su labari da ilimi lalle sai mun sanar da su a kaga akwai babban aiki duk wanda Allah ya jarabe shi da ilimi ya shiga jarabawa wallahi so ku sani na gaya muku na ma'addawatu ila Allah amalun shar'i alam shar'i wajibun shar'i wajibi ne na shari'a shi yasa manzo Allah ya faɗa duk wanda ya koyi ilimi sallallahu alaihi wasallam uljima bi lijamin min nar sai an yi masa linzami da linzami na wuta ya koyi ilimi ya karantar da mutane yanzu za ga mutum ya je ya karanta addini ya yi ilimi sai zuci a ah, ni wannan mutanen ba ruwa da mutane kowa ya je harkar ba ba rage ba wallahi sai Allah ya tambaye ka musamman yanzu wasu daga cikin malamai masu karantarwa za su ga ɗaukar nauyin su aka yi suke karatu a kasashen waje ko kwabo ba su ko dala ko taro ko naira ba su bayar ba har suke karatu karatun suka gama kawai shi kenan mutum ya zo ya dawo sai ya zo ya zauna a gida ya miƙe kafa ya gama cin arzikin da aka ba shi a can gurin ya zo ya bar mutanen cikin duhu da dayanci shi ma ya shiga siyasa ko ya shiga neman kuɗi ko ya shiga noma ko ya shiga wani abu ya iya karantar da mutane wallahi sai Allah ya tambaye shi dole ne an da zai yi ba tun da kaje ka karanta shi da ilimin addini in ka karanta shi to wajibi ne ka koya wani ba maganar wai ka karanta ka boye ka ajiye wannan din shi ne zai zama maka linzami da zai kai ka wutar jahannama so dole ne a karantar da mutane musamman yanzu yan uwanmu suna cikin jahilci mutane suna cikin rashin sanin addini da maza da mata magana mu je mu kwanta mu yi bacci ba yada addini ba a lokacin mu ba mu fadakar da mutane ba wallahi ba ta mata su ba dan ko lalle mutum ya bar wani abu wajibi ne na shari'a sannan kuma ka soke hanzari a wajen Allah tabaraka wa ta'ala kuma ita wannan da'awa daga cikin muhimmancin ta sababi ne li ikhrajin nas min adh-dhulumati ila an-nur za ta fitar da mutane daga duhu zuwa haske na dama so ake a samun mutane haske kowa a duniya so yake gaske ba mai neman duhu so mu a matsayinmu na masu karantarwa na addini to za mu karantar ne don mu yaye duhu daga rayuwar mutane mu mai da su ra'ayayyu mu mai da suna cikin haske ba wai mu ba su cikin duhu don ba idan ma ba ku yi ba addu'a addu'atu ina sharri za su zo kuma sai sun kira sun je ba cikin sharri ka wayi gari ka tafi ka bar mutanen ka sai su lalace yanzu ku duba lokacin da annabi musa alaihi salam zai je ya gana da ubangijinsa allah ce wa wa'adna musa 30 lailatan wa ha bi ashrin fa tamma miqatu rabbihi 40 laila lokacin da zai tafi ganawa da ubangiji allah ya kira shi kwana talatin ya cika masa da kwana goma ya zama kwana arba'in annabin musa da zai tafi sai da ya nemi ɗan uwansa haruna ya ce ke makamu ka kula mun da mutane na kaji ba jama'ar sa yaga zai tafiya gana da ubangiji ya karbuwa taura yaga bai kamata ya tafiya masu ba sai da yasa aka rike masu aka kula masu Allah ce kamar da Qur'ani ya ce wa akhlifni fi qaumi kamar yayin a cikin mutane na a wata ayar Allah ya ce wa akhi harun huwa afsahu minni lisana fa arsilhu ma iya rija an yusaddiquni inni akhafu an yukadzibun Allah ya gaya masa yace qala sanashuddu adulaka bi akhika wa naj'alu lakum sultana fala yasiluna ilaykuma Allah ya taimake shi da dan uwansa amma bayan ya tafi ya je ganawa da ubangijin subhanallah sai da Allah ya jaraba annabi Musa mutanen nasa suka zo kuma suka kama bautar dan maraki ga Haruna yana tare da su samiri ya zo ya halakar da su suka dawo suna bautar kan mariki a matsayin bautar Allah kuma suka bar Allah su kama bautar kan mariki amma da anan Musa ya dawo dan a nuna ma mai da'awa yana damuwa da mutanensa cewa ya harun ma mana ka izra'ita zallu, Allah ta ni, amma akwai ta aure. ya haruna me yasa da kaga sun bata me yasa da kaga mutane na sun bata izra'ita Allah ta tabi ani me yasa baka bi ni ba ka duba ba ya bar shi ya karantar da su amma kicin da kaga bata ya zo musu me bata shirka yanzu za ku iya irga shirkar da take cikin mutanen mu bautar Allah wani Allah da yake cikin mutanen mu bidiyoyi da shirkoki da ke cikin al'ummar mu shikenan sai mu zo mu zauna mu miƙe kafa kawai muna neman mu ji daɗi kamar yadda kowa yake jin daɗi mu hau motoci masu tsada kamar yadda kowa ke hawa mu auri jajayen mata kamar yadda kowa ke aura mu bar mutane suna ta rayuwa a cikin bid'a da shirka ma mana ita ma na ka yi ita mun dole Allah ta tabiya ne amma sai ta amri annabi Musa yake saba wa Madina kai قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي suke ta tattaunawa da shi har sai da ya yi fushi nan musa ya fi ba daɗi me yasa annabi haruna ya bari ba wai ba sakaci ya yi ba wannan yana nuna maka shi mai da'awa yana damuwa da mutanensa baya yin fushi baya yin damuwa baya ba baya nuna bacin rai zaka zauna ne a cikin mutanen ka kai ta wa'azi sai ka ga ka ci nasara kullum dare da rana Ni da autu qaumi laylan wa nahara ولم يزدهم دعائي إلا فرارا إن جئنا نبنوه وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا إيش ثم إني دعوتهم جهارا إيش ثم إني أعلنت لهم ناي بياني أفيلي وأسررت لهم نبيس جدا جدا أقوي أقوي إسرارا نطورة تسلسل فقلت استغفروا ربكم إنه kana gafara ya kudaitar da su abinda za su samu in sun yi istighfari sun tuba zuwa ga Allah yursilis samaa alaikum midrara bayan ruwan sama za su samu ƴaƴa wa yumdidkum bi amwalin wa banina da dukiya wa yaj'al lakum anhara ya tsoratar da su in ba su ji wa'azi ne ce malakum la tarjuna lillahi wa qara wa qad khalaqakum atwara ita nuna musu samuwar Allah alam kai kaifa khalaqa Allahu sab'a samawati tibaqa وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا yace yanzu ba ga yadda Allah ya halicci sama ba yadda ya halicci ƙasa ba yadda ya sanya rana yadda ya sanya wata to ya yi wa'azin, ya yi dabara ya yi wayo sai zo yana nuna musu wannan Allah da ya halicci wannan fa shi yake muku waje duk da haka bai haƙura ba wajalan shamsa diraja yace ku din fa Allah ne ya tsoro da ku wallahu ambatakum min al-ardi nabata kuma za ku mutu zai mayar da ku thumma yu'idukum fiha kuma zai daga tashin ku kiyama kenan wa yukhrijukum ikhraja Allah ki shi fada muku kasa wallahu ja'ala lakum al-ardha bizata ya ba ku dama ku yawo litasku minha subulan fijada qala nuhu rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara amma duk da haka sai da suka saba masa bala amma ya ta hakuri suka bi wani bashi ba innahum asawli wattabahu man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara ka duba wa'azi annabi nuh ya sha fama yayi ta gwagwarmaya da mutanensa mu koma ta annabi yunus alaihi salam asalin annabi yunus da kuka ji allah ya sa kifi ya haɗe shi abu ya faru allah tura shi zuwa ga mutanen nainawa ya je yayi wa'azi yayi wa'azi yayi wa'azi wallahi suka nuna ma ba su ma damu da abin da yake ba kawai sai yi suka wulakanta shi suka tozarta shi suka ibin abin da ya kawai ya zuciya ya tafiyarsa fushi ya ɗauke shi ya je ya shiga kwale-kwale kawai zai tafi annabi yunus alaihi salam allah ne tura shi ya da'awa ya fi du'a ina magana ne akan nauyin da'awa da karantarwa mutanen da basu karɓa ba zai iya yiwa mutanen garin ka basu karɓi da awar gaba kana tari kana ta mama karka ta ni na da ba ruwa na za ku shiga wuta ku je ku shiga wuta a'a ba a faɗan haka hakuri yake saboda kai aikin da kake lada za ka samu a wajen Allah da haka ya zuciya ya je ya hau jirgin ruwa da ya hau jirgin ruwan nan ashe ba ya hau mutane sun yawa sai da aka je tsakiyar jirgi direban jirgi sai ce jama'a ko dai ɗaya ya fita ko kuma za mu nutse gaba ɗaya za mu halarta, don alamar jirgin na ya nuna mun zai nutse ne to waye zai fita kowa ya shiru shi ma annabi yunus ne shiru wa zai da wai ɗaya ya fita ya sauka ya jira a cikin ruwa a tsakiya kuma shi direban jirgin tun kafin a tafi bai faɗa ba sai da tafiya sai tafiya yadda jirgin nan da zai toko ba kuma in an yi kwana ba zai koma ba yaya za a yi sai aka shi zai yi ƙura'a a yi ƙura'a kawai aka yi ƙura'a Allah da iko irin su ya kaddara annabinsa shi ne ƙura'a ta bada a kansa annabi Yunus kawai sai ya ɗauki tsunduma cikin ruwa ya duba ya gani ya ce to ga wata jarabawa kaga da ya baro mutanensa haushi ya sa ya baro saboda sun ki su bi da awarsa to yanzu ga ibtila'in da ya fada shine kuma ma zai tsunduma ma cikin ruwa halaka ta same shi la ilaha illallah kaga za ta iya barin aikin Allah ta yi fushi nan ta ya bace ta ce kai ka gaje su to inda za ka koma bala'i sai ya muwa can muna faɗa wallahi ran mai bace aikin banza mutane ba sa ba da haɗin kai ka tarantar sun kitse ka ce sun kitse kenan ni zan koma ma harkar kasuwanci na ni gona ma zan koma ni ba ruwana ni ma zan rage da kowa ke rawa in kun mutu kun shiga wuta ina ruwana kaza kaza sauransu na'am za ka iya daina wa abin ka daina karanta ba ka je gamu da bala'in da ya wuce wannan wallahi ya ba, haka ne ya za a yi annabi ne shi ne yake kira a san gaskiya yake to sai ya ɗauki shahada ya ce tawakkali tsundum sai fada cikin kudin cikin ruwa yana fadawa a shi babban kifi ya bude bakin sa kawai sai haɗi kifi ya haɗe shi kawai annabi yunus ya ji shi a ina a cikin kifi Allah ce wa inna yunus la min al mursalin in abaqa ila al fulki al mashhun fasahama fa kana min al mudhadhin faltaqamahu al hut wa huwa mulim wannan shine labarin da na babu faltaqamahu al hut wa huwa mulim to sai kuma Allah ya dawo shi ya dora masa nutsuwa yake annabi bayan kifin ya haɗe shi sai ba shi natsuwa sai kuma ya kama tasbihi na'am aikin Allah ya baro ya gudo kuma ga ibtila'i ya kama in mutum ya fada cikin bala'i ba sai kama Allah ba sai za muka ce da corona ta zo da corona ta zo bai kamata a rufe masallaci ba sai a ce a dawo masallaci a ta sallah a ta karatu a ta ibada ba wai a karkare masallatai a ki zuwa aikin hajji a ki zuwa umara ba ba mu hankali a cikin wannan abu sai a koma ga Allah kuna tsammanin an yi addu'a Allah zai tafa ba zai haka yau akwai masifar da ta wuce akwai korona da ta kai ta kai bala cikin cikin kifi kawai ya kama subhanallah Allah ce falawla annahu kana min al-musabbihin la labisa fi batnihi ila yawm yub'ath Allah Allah Allah ce da ba da tasbihin da annabi Yunus yake ba wallahi sai ya ta zama a cikin cikin kifin nan har ta kiyama Allah ya rufe shi kenan malam har kiyama kabarin su kenan amma sai Allah ce fa nabadnahu bil ara'i wa huwa saqim wa anbatna alayhi shajaratan min yaqtin kaji qur'ani sai ce wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun mun turo shi zuwa ga mutane dubu ɗari wayar ziduna ma sun mafi dubu ɗari ka ji jama'a da ya taho ya baro kai yanzu bari waɗannan mutane ai dole a samu matsala kayan Allah ne jama'ar ubangiji ne ta wata ala ce a faɗakar da su wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun famata'nahum ila hin fastaftihim ali rabbika banatu! wa lahum albanun am khalaqna almala'ikata inatan wa hum shahidun ala إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تهكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله أما يصفون إلا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون jama'a duk wannan labarin gaba dai akan da'awa ne sakamakon wanda ya yi irabi an yi da'awa ta ila Allah to ku sani cewa da'awa ya kamata hujja ne ila wato ɗaya da hujja ne ga mutane sannan kuma abu na biyar sababun ne li takwinil mushamal muslim yin da'awa din nan da shi ne za a samar da mujtama environment na musulmi idan baka je ka karantar da su ba watsewa za su yi wani zai bauta wa rana wani zai bauta wa wata wani zai bauta wa shedan wani zai bauta za a yanzu ba a ce mutane akwai masu bautan devil devil shaitan ya abudu da shaitan lahum shi'arat fi facebook wallahi suna da shi'arat masu bautar shaitan kuma har taro suke har fada suke har da'awa suke saboda lalacewa mai bautawa shaitan ya fito ya dawa yana kira a zo a bauta bautawa shaitan shine mu masu kira zuwa ga hanyar Allah za mu zo mu sakaci muna bacci ko muna tsoron wani idan an kashe nuna cewa abota Allah akwai riba da ta wuce wannan Don wani ya zama mun barazana da rayuwa ta ko ya daure ni ko ya mu wani abu saboda kawai na ce abota Allah wallahi babu asara yadda zunubin nan ya mana yawa Allah ce muke ka wani zai kwashe ma zunubin ka ba ka huta ba wallahi nan, wanda ya kashe ka ai ya taimake ka saboda ko ba komai za a kwashe zunubinka a loda masa saboda kullum kayi kira zuwa ga Allah ai babu asara a ciki ko ba aka bane ba na gaya muku wazifatul rusul ne aikin annabawa ne yanzu akwai babban riba da rabo da ya wuce mutum a ce yana jin kansa alhamdulillah yana aiki irin na annabawa ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ومنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين أبو نشيد ذكر شيء دعوة زوء الله أفضل الأعمال وأحسنها إلا الله أفضل الأعمال ما في فلنا أيكي كما ما في متأي ما في كم أيكي ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين haka ya ce, babu zancen da ya fi kyau ba aikin da ya fi kyau irin mutum ya waye gari yana faɗakar da mutane bai dan mu samu saukin fahimtar kasidar ko waraka din ina so in rarraba mana masu da'awa zuwa ga Allah kala kala kuma kowane a cikin mu ya tsaya ya duba a ina Allah ya ajiye shi yaya kake kai a wani layi a lamba ta nawa kake masu da'awa zuwa ga Allah kala kala ne amma kowa da daularsa wani kuma bayan ya hau wani mataki yana iya karawa ya kara na gaba ya kara ya kara na gaba ya kara ya kara na gaba na farko anwa'u du'a wa asnafuhum yace a na farko akwai adda'iyatul mahalli shine huwa da'iya alladhi la tata'adda ta'siratuhu ad-da'awiyya hudud da'iratihi al-geografiyya al-mahalliyya فيمس بدعوته بلدته وأهله وما جاورها من الأحواز وأهلها الداعية المحلي شنو farko. malami mai da'awa ko mai karantarwa wanda tasirin da a da'awarsa bai wuce mahallinsa ba geografiyan iya shi mai karantarwa ne amma a tasirin da a da'awarsa ta tsaya baya zuwa ko'ina da'awarsa ba ta fita ta je ko'ina ba wataƙila a nan zai mutu shi ma da'i ne kenan ba sharafi bane dole da awar mutum sai ta tsallaka ƙauyen su sai ta an so ta fita amma ba a ce kai laifi inda awar ba ta tsallake garin ku bata tsallake ƙauyen ku ba inda za ka tsaya ka rakkaza mana akan ƙauyen naku ka rike shi alal akalli ka kubutar da ƙauyen ku daga wutar ba, to ka gama aiki ko da ku ba ta kai jiha ba ko da ba a sa karatun ka a gidan rediyo babu komai liyanna ka la ta ta'adda mahallakal jawgrafi da'awarka ba ta wuce iya garin ku iya ƙauyen ku ba na biyu adda'iyatul watsani shi kuma wannan ya fi na farko shi kuma wannan tasirin da'awarsa adda'awiyya wato ta ta'adda ila hududi qatarihi wa watanihi faqat da'iya alwatani wanda iya kasarsa kawai da'awarsa take ma'ana iya togo kawai aka san shi ba san shi a burkina ba ba san shi a nigeria ba ba san shi a niger ba ko kuma iya Nijar kawai yake ko iya Najeriya kawai yake ko kuma iya Saudiya kawai yake ko iya Amerika kawai ko iya Ingila akwai adda'iyatul watani kenan to shi ma wannan mai da'awa ne akwai adda'iyatul iklimi shi kuma shine da'iyar da tasilu ta'siratu ila nifaqi mantiqatihi al-iqlimiyya fatashtamilu bil idafati ila qatlihi al-aqtar al-mujawira wanda da'awarsa adda'iyatul iklimi dan Nijar ne amma da awarsa ta yi naso ya gama da nijar har ya tsallaka ya shiga togo watakila ya shiga burkina watakila ya shiga kwatano wannan shine azdaqiyatul iqlimi kun ga kala kala ne ko a hankali hankali abin yake tafiya yake karuwa akwai adda'iyatul alami ba sai na dogon fassara ba wannan kuma da'iya ne alami duk duniya ko ina da wasu ta jira ba inda ba su sauka ba الداعية الذي يخترق بنشاطاته الدعوية وبتأثيره السيني حدود قطره da المجاورة ليعرف في نطاق العالم bayan ƙauyensu bayan jiharsu bayan ƙasarsu bayan garuruka da jihohi da suke gefe-gefen ƙasarsa to tasirin da'awarsa har ta kai ya zama alami ne gaba ɗaya to wannan shine ake so martabar da kowane mai da'awa ya yi ƙoƙari ya ga da'awarsa ta yi tasiri ta shiga ko ina duniya na'am akwai adda'iyatul am shi kuma wanda yake ya tawajja ila jami'i shara'ih wa fi'at wa fada'il al-mujtama ala ikhtilafi a'malihi shi da'iyatul am shi ko ina yana shiga yana yi wa mata wa'azi yana yi wa maza wa'azi yana yi wa ɗan sanda wa'azi yana yi wa sojoji wa'azi yana yi wa ɗan ƙasa kaza yana shi kuma haka yake am ne shi kawai ba khas ba ne ba yanzu akwai adda'iyatul khas shi kuma da a wata kawai akan ɗaliban ilimi ne shi baya zuwa rike lasfika ya yi wa'azi a gari baya hudu ban juma'a wannan khas ne iya su kawai shi shi yake zuba ilimin a fita a yada a duniya shi ne tushen shi ne asali ɗin ina ba ta ana fahimta adda'iyatul mutakhassis bi fi'a mu'ayyana min an-nas shine na shida kenan la'alla da'iya ne na ɗaliban ilimi la'alla da'iya ne na malamai la'alla da'iya ne na limamai shi limamai kawai yake koyarwa ko kuma masu tafsiri kawai yake koyarwa ko kuma mata kawai yake koyarwa ko kuma shabab kawai yake koyarwa wannan adda'iyatul khams to akwai kuma adda'iyatul bahis al-muallif shi kuma wannan mai da'awa ne da ya shafi rubutu da bahasi yabhas wa yabhas yana yin bahasi idan matsala ta addini ta zo ta rikitar aka rasa da shi kuma aikin sai shiga maktaba ya tsaye cike adda'iyatul ba'is al idan ana so a rubuta littafi a kan wani abu to shi kuma abu ne ke ya kware kenan yanzu akwai wanda za ka an san shi a duniya yana faɗakarwa yana karantarwa da awarsa ta shiga ko ina amma kuma baya iya zama da rubuta littafi ko da inda za ka ba shi mumbari ka ce ya hudu ba juma'a da zai iya ba amma in kana son ka ga aikinsa ba shi rubutu adda'iya albahis almu'allif ke mai da'awa ne bincike wanda yake buga littafi duka waɗannan shari'a ɗin muna da bukatar su akwai adda'iyatul ilami shi kuma wannan mai da'awa ittakhadha wasa'ilal ilam ya ɗauki hanyoyi ne na kafafen yada labarai shi kuma anan ake sanarsa shi kuma da za ka je gidansa ba za ka ko almajiri ɗaya ba a'a kuma ba yi da wani masallaci amma duk gidan rediyo idan ka je ka ji shi duk gidan talabishin ka je ka ji shi duk wata kafa ta yada labarai shi kuma ya kware nan. wani ada'iyatul yalami kenan akwai ada'iyatul faqih wannan shi kuma bangaren fiqh ne yattakhidu min al-fiqh wal fatwa wa manhaj ruqas fiqhiyya majalan khasan li da'wati shi kuma duk harkar fiqhu ya hakura da duk abubuwa gaba daya shi kuma matsala ta fiqhu ya mai da hankali akai in dai rikici ne na fiqhu addini to ku je ku same shi kowa sai ya koma wajen sa adda'iyatul fatiha ba lalle ya hudu ba ba lalle ya je karantar da yara dalibai aji ba a'a shi kuma harkar fiqhu ne akwai adda'iyatul al-khatib al-mudarris akwai wanda mai da'awa shi kuma akan mumbari ne aka shi shi kuma da karantarwa a aji da kuma hudu ba amma da za ka je wani wurin ba za ka gan shi ba in bar da mumbarinsa ba ya iya zuwa ya je hawa wani mumbari na wa'azi a wani guri a'a in kana son ka samu tasirin karanta wasu je ka masallacinsa a nan ne za ka samu sako na gaske shi kuma ihuwa ta takhassasa fi hada janib yayi takhassusi a wannan wato janibi akwai adda'iyatul mutafaddid na sha ɗaya kenan adda'iyatul mutafaddid lil amali da'awi faqat shi kuma wannan aikin da'awa zirga zirga shiga can je kanan ina fata ana fahimta duk na shafa sa da mamarasatul hayatiya al amali da'awi ne mai da'awa ne a shirya samina a shirya taron wa'azi a shirya hada wani sulhu a shirya shi kuma aikin su kenan ya takhassas في هذا الجانب akwai adda'iyatul musharik shi kuma adda'ir musharik shine mai da'awan da yake yumar da addawa min khilal sa'ir nashatatihi at-tarbawiyya aw at-ta'limiyya aw al-adabiyya aw al-fanniyya aw at-tamthiliyya aw at-tijariyya aw al-iqtisadiyya aw al-ijtima'iyya aw al-siyasiyya الداعية المشارك ai daga jin sunansa musharik shi ya shiga cikin wani harkar siyasa ne yana da awa harkar economy ne na ƙasa harkar abin da ya shafi wato yi wa mutane adabiyat ne ko yin drama ne ko wani abu na tarbiyya ko karantar da yara ko shigar da manufofi shi kuma a nan ya kware yanzu za ka iya samun babban malami mai wa'azi sananne shahararre mai karantar da mutane da za ka je ka hada shi da 'yan yara 'yan shekara bakwai ta tara ba zai iya musu da'awa ba da iya ba sai ga sun masa ganana saboda kwakwatsa da zai zo ba za su gane karatu ba kun gane wannan yanzu malamin da ke shiga aji malamin primary ko secondary a da zai iya karantar ba lallai idan ka ɗauko shahararren malami da yake hawan mumbari na juma'a yana tare da manyan mutane yana karantar da su ya iya yin tasiri a cikin yaran nan wajen musu da'awa ba lallai iya yi ba saboda ne ba ta kasus ɗinsa ba ne zai iya yiwa in aka tara masa yara sai ga kai to shi yanzu ne zai ce musu an tara maka yara yan muri muri ne za ka iya ce musu ka ce su ji tsoron Allah sun ba san Allah <laughs> to kowa da irin wato ba ni sunan shi a kwarewarsa na yi mana wannan da yan uwana a matsayin shimfiɗa don mu gane cewa kowane ɗaya daga cikin mutum zai iya ƙoƙarin ya ga a ina zai tafaso a bangaren rubutu ne a bangaren ilam ne a bangaren kaza ne a bangaren a cikin waɗannan du'a ɗin guda goma sha biyu to lallai ne mutum ya kokari ya zaɓi guda ko kuma wani zai haɗa biyu wani zai haɗa uku ma wani zai zama haɗa biyar ma da sauransu ban sani ba ko kuma wani zai iya ɗaukar duka gaba ɗaya wallahu alam to gabar magana ta biyu a cikin wannan takaddatawa shine matsaloli da suke shafan wato da'awa ba masu da'awar ba da'awar A awa'iq obstacles kenan wasu matsaloli da suke dunkushe mana da'awar ta tafiya ɗaya daga cikin su adamu ikhtiyaril wasilati munasiba fi da'wa masu da'awa ku sani ko a education ko a ilimin tarbiyya akwai alwasa'il karantarwa je alwasa'ilul munasiba fi tadris hanyoyin da ya dace malami ya ɗauka wajen karantar da mutane idan malami ya kuskura bai zaɓi hanyar da ta dace wajen isar da saƙonsa ba zai ɗebi shekaru yana karantarwa karantarwa bai tasiri ba ba wai don bai da tsoron Allah ba ba wai don bai da ilimi ba ba wai don bai da kaza ba a'a ya yi kuskure ne lam yattakhid wasila munasiba fi isari da wata ke bai dauki wata munasi wata wasila hanyar isar da sakon da ya dace a wajen isar da da'awarsa ba ku sani cewa zaben hanyar da ta dace wajen karantarwa wallahi yana da tasiri kwarai da gaske yanzu misali kana tare da al'ummarka kai ka dage ka ce za ka yi musu wa'azi ne ta hanyar karantar da su a masallaci bayan sallah asubahi to kuma Allah ya jarabe ka mutanen ka ba sa zuwa sallah asubahi ka shekara ashirin kana ta karantarwa bayan sallah asubahi kai ka ce da'awarka wannan wasilar ta sallah asubahi nan ne za ka yi karantarwa to kuma dukkan su ba sa zuwa sallah asubahi sai a bar maka tsofaffi mutum uku hudu biyar kana ta faɗa kana ta faɗa sun ki fitowa sallah ittakhadha wasila fashila sai kaga yaushe kake haduwa ce, sai kaga ashe sun fi haduwa da isha'i sai ka dawo da darasin ka bayan isha'i ko ka dawo da darasin ka bayan magariba wasila kuma kala-kala ne wasu yanzu karantarwa a aji ita ce wasilar da fi dacewa tariqatu isali da ilm tariqatu isali dawa da wasu sun fi son zaman aji wasu kuma gaskiya an fi tasiri a kansu a masallacin juma'a ba sa zuwa wa'azi yanzu akwai mutanen da wallahi ba sa zuwa karatu duk wa'azin da za ka yi su zo su zauna maka a majalisi kana karantar da bulugul marami umdallah kam tafsirin qur'ani ba za su zo ba amma kuma suna da kokarin zuwa masallacin juma'a su shiga nan sai ka yi kokari ka sai ta hudu gobinka na juma'a a nan za ka isar da sakon da za ka isar kaga hasta wasila munasiba li qaumik ka buga su sosai a juma'an nan ka jike su sharkaf wata ranka kai su wuta gaba daya wata ranka kai su aljanna gaba daya Allah wata ranka tashi ka bar su a gigice su rasa ina ma za su kama su tafiya ce a koma ga Allah sai su neme ka sai su nemi gaskiya. to mutanen da kuma ba sa zuwa sallar juma'a ba ba sa zuwa juma'a ya za a yi sai a duba a ina suke haduwa yaya za ka iya haduwa da su wallahi tallahi idan ta kama ko da taro ne na biki ko na ɗaurin aure a nan suka fi taruwa za ka iya zuwa da sunan za ka ɗaurin aure ka ce jama'a sai akwai jawabi kaga duk sun zo dauran aure sai ka rike su kaf minti biyar za ka iya isar da sabon Allah a ciki minti biyar ya danganta da basira da fasaha da ubangiji ya baka so da Allah yan uwana daukan wasila mai kyau kana da tasiri wajen isar da da'awa za mu samu abu na biyu afwan a 'ya'yan بينما نجد أن هناك دعاة في بعض الأماكن كان يصيب دعوتهم فتور أو ضعف مع قابلية الإسلام للانتشار لموافقته للزمان والمكان والفطر التي فطر الناس عليها إلا أن انتشار أن الانتشار في ذلك يكون قليلا ولو رجعت السبب لوجدت أن سوء استخدام الوسائل له دور في ذلك abin da nake nufi a nan da yawa za ka ga wani malami mai karantarwa mai da'awa ya samu gajiyawa da ƙosawa akan harkar karantarwa ko mutanensa sun gaji da shi ko shi ma ya gaji da mutane ana samu ko ba a samu kai kai kai abin ya ki karuwa su ma duk abin ya ishe su sun gaji da kai me ya faru ko ka samu rauni amma kuma mu abin da muka karanta muka sani al-islam lahu qabiliya lil inkishaf musulunci a yadda yake addini ne mai yaduwa to kai yaya aka yi a garin ka musulunci ya tsaya baya yaduwa me yasa akwai mushkila dole akwai damuwa sai ka yadda da rauninka ka yadda kana da mushkila da za ka duba sabab me yasa addinin baya yaduwa me yasa da'awar ba ta yaduwa wallahi as-sabab yarji ilayhi li'annahu ittakhadha wasila fashila saboda ya ɗauki wata hanya ta isar da da'awar wanda suke ba daidai ba wataƙila yana da usulubin fada ne shi malami ne mai mugun fada inda ya rike ita zagin mutane ne mutanen banza ba ku da kirki an ja aya kun yi ku ko wani ya tambaya ashe kai mutumin banza ne baka ganewa har ma tsoro suke ji su tambaye shi tumala ya za tambaye shi karatu amma fa shi bai san mafaɗaci ba ne shi ya za a ya yanzu da wannan fada kake yi kawai ya riga ya sani shi mafadaci ne in baya zo fassarawa a zage-zage zai kala fata in hadisi ne zo babu maganar fara ya manta da abinda manzon Allah Allah ya ce masa walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idha azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbu al mutawakkilin انظر يا اخي ولو كنت فظا غليظ القلب lan faddu min haulik annabi ake gaya musu inda kana da kakkausan mu'amala baka da tausayi baka da jin kai kana da kakkausan yanayi wallahi duk sai sun bari. me yasa bai da awa zai wannan tunanin ba in kayi wa matarka fada ta yi haƙuri kayi wa ɗanka fada ya yi haƙuri kayi wa ƙaninka fada ya haƙuri kana tsammanin mutanen masallacin kan kan musu fada za su yi haƙuri a'a kawai dan ka zama liman ka zama malam sai kai ta zagin su kana musu fada wallahi ba lalle su karɓi da awarka ba to a nan gurin kaga wannan mutumin a maimakon ya yi musulunci aiki ya yi musulunci inna ta sa wani zai zo mai sanyin yanayi amma kuma bidi'a yake karantawa sai ga ya ɗebi mutane lesh li'anna lahu uslub hada yana da uslubi hada marin mutum ne sahal yana da saukin sha'ani yusil risalatahu bi lutfin wa latafatin wa rizqin wa yana isar da sakonsa da tausasawa da rarrashi da dabara da hikima duk da ƙarya yake koyar da mutane da bid'a wallahi sai kwashe mutane kai baka kwasa ba kai kuma kana da dara aya da hadisi da dalili amma ka da usulubi mai kyau la irja ila usulubik وارجع إلى الوسيلة التي اتخذتها فقد أخطأت ولا تصيب في دعوتك لا تصيب الحق لا تضمي حقري تضمي كودكي تضمي عينهم واتوبان سننشي من آه، آه، آه، حكمة الله أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو علم بمن ضل عن سبيله هو وعلم بالمنتدين القاعدة الشرعية الوسائل لها أحكام المقاصد الوسائل لها أحكام المقاصد ده هنيت ده كبي ده كإسد أبو تونا هنيت تنا ده تاثيري أكن مخصد منك كرشين أبو ذاك كي مناسبة المقام واختيار الوسيلة ورجحان المصلحة على المصدر مما يحتاج معه على إمعان النظر وسلامة القلب خلاص أبو نقبة أنواع الوسائل حيوين دي كما تمجدين إسد ساقونا دعوات أفعل الوسائل المعنوية يكون الجميع ما يعين على الدعوة من أمور قلبية أو فكرية وذلك كالصفات المحمودة والأخلاق الكريمة جماعة da na ce a samu wasa'il na isar da da'awa ba ina nufin fa sai an rike wani kayan aiki ko wani yanayi ba a'a akwai alwasa'il ma'anawiya allati takhtassu bid-da'iya wanda ya shafi shi kansa mai da'awar kamar yaya kai mai da'awar akwai abin da zaka yi wallahi ko baka da zurfin ilimi zaka samu mabiya fiye da yadda kake tsammani kun ɗauka tarin karatu ne ke tara mutum mutane kun dauka tsamar zakin baki ne ke sa mutum ya samu mutane a'a akwai alwasailul ma'anawiyya umur ne kalbiyya abubuwa ne da suke sun shafi zuciya ko fikiriya ko tunani kamar misalin mutum ya zama yana da asifatul mahmuda da'i ne yana da sifa mai kyau yana da hali mai kyau yana da akhlaq alkarima. karima mutum ne mai zumunci mutum ne mai haƙuri mutum ne mai kyauta mutum ne mai tausayi mutum ne mai kishin taimakawa mutanensa wallahi ko baka sa musu darasin tafsiri da alqur'ani da hadisi da nahawu da waye ba wallahi zaka ga mallan sauraro ake me zaka ce a garin saboda kana da kyauta saboda kana da tausayi da ɗalibin ka bashi da lafiya za a ga ka gigice kamar kai ne baka da lafiya wanda masu da'awa da yawa suna manta wannan kuma wannan lahutu asiruhul khas ɗaliban da suke ka suke tare da kai taimakonsu da agaza musu da jinsu a jiki yana da tasiri wajen yada da'awarka a duniya amma a gane kusa da kai da yake maka hidima kullum ya tare da kai larurar duniyar nan ta same shi kake ka taimaka masa kuma kana da iko kuma ka tashi ka je kana wa'azi kana tsammanin wa'azin ka zai tasiri je wani guri ba inda za shi hal ta famu? kuna ganewa kenan hunaka wasa'il ma'anawiyya allati yajibu ala da'iya an yaslukaha aw ya'khudaha aw yattabi'aha aw ya'mala biha wa yattakhidha sunnatan lahu fi isal da'watihi ila al-mad'uwin hakuri mu'amala kau da kai girmama mutane sanin ya kamata wallahi wani lokacin hatta mukhasim abokin jayayyarka abokin musunka wani abu yana iya samun sa kai amfani da wannan fursa li isali da'watik an san ta ta khasa ma'ahu an san ta tajadal ma'ahu kawai sai aka ga wata rana wani ya mutu abokin aduwinka ne yana ya gaba da da'awarka sai a ganka kawai a wajen da jana'izarsa sai a ka je gidan su kana gaishe su wallahi a cikin gaba da suke yi da kai ɗari sai ka zubar da hamsin ko sittin za ce za a ce wa da haka yake ko kuma abin taimako ya kama shi zai iya yiwa kuna tare da shi yana fada da da'awarka sai ka ji labari yana buƙatar tallafi da agaji kuma kai kana da hanya ka masa hanya ka taimaka masa ba tare da ka masa wata magana ba wallahi malam sai ka zubar da gaban nan wajen 60 bisa ɗari nan gaba in zai fada zai gaba da kai wallahi sai ya ji kunya wasa'il ma'anawiyya wasa'il ma'anawiyya laha ta'thiruha الشديد في قبول الدعوة أقول الوسائل المادية مادة جميع ما يعين الإنسان من أمور محسوسة أو ملموسة كالقول والحركة والأدوات والآمال وغيرها wanda za ka yi amfani da abu na motsi abu na tabawa ko aljihu ko ba ka bani ba bayan haƙuri bayan kyautatawa bayan sakin fuska bayan mu'amala da mai da'awa ya kamata ya zama to kuma akwai abubuwan da za ka taimaka wajen magana hatta a magana ka za ta yi tasiri kwarai wajen mutane su fahimce ta sannan kuma kayayyaki da kuma ayyuka da za ka taimaka mutane na gangan jiki wallahi na tasiri خليني أضرب لكم مثالا واحدا أو مثالين حتى نتجاوز لقلة الوقت أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان له جار يهودي أنا أريد أن أضرب لكم مثالا على المثال يعني المادية الوسائل المادية wallahi mala yakan tashi ya je gaida makocinsa ba ya yahudi idan ba shi da lafiya yana ba da taimako ga wanda ba musulmi ba kai mai da'awa kai mai karantarwa wace hanya ka bi wajen ka isar da sakon Allah da amfani da waɗannan abubuwan na gaya maku. duk wanda yake da'awa ya san hakikanin da'awa kan ya taba tsammanin jan aya da hadisi tsabar iya aya tsabar iya kira'a tsabar iya fassara hadisi tsabar bayani shi kadai ne zai maka tasiri a cikin da'awar la akwai wanda bai da bukatar aya bai da bukatar hadisi mu'amala kawai ke bukata ko an ce maka addini kullum ya ginu ne akan fada da yaki da wani hatta wanda ba musulmi ba da yake kusa da kai zaka yi mai mu'amala ka koya wa mabiyanka su gani ka taimake shi ba wai don ka yarda da addininsa ba ya shiga cikin kunci da wahala ka taimaka masa a yau malam musulmi ma yake koyi da kafuli in ya taimaka masa ballatana kafuli ya koyi da musulmi ladani ne ake bada labari a wani masallaci da shi da liman ɗinsa ladan talaka miskini aka masa haihuwa tun kafin a haihu yake gaya liman ɗinsa akar makallahu kan dafa tana da ciki ciki ya girma ya ce to liman kenan yana to Allah sauke ta lafiya ya shiga ta sauka shi nan da wata uku Allah ya tsaya ashe ladan shi fa yana nufin yana gaya wa mai gidansa liman ɗinsa tunda shine uga kwata kwatansa yana gaya mai to a fa shirya masa wani abu a masallaci ah, to ya karar da rayuwarsa yana mun kiran sallah da safe da rana da daddare bai da sana'a sai kiran sallah ku ba ku ganewa ba ku amfani da alwasa'il alma'nawiyya wal wasa'il almadiyya bi da'awatikum liman din sai sani malam ta kusa haihuwa saura wata ɗaya zo da tunatar da liman yadda kan dafa ta kusa sauka liman yana a ah, to Allah yana jan karfi yana to Allah sauke ta lafiya liman bai gane karatu ba ashe shi liman an kawo kayan aiki shi kadai yake ɗaya bai ya sauke shi kuma ladan yana ganin ya kamata shi ma fa a taimaka masa a matsayinsa na mai ba sai ya kira mutanen ma suke zuwa ba kai limancin ba in ya ga dama yake kiran su ba ya suke zuwa ba har aka kai lokacin da kande ta haihu ladan ya zo ya gaya wa limai ya ce albishirin ka ya ce mai ya faru ce kande ta sauka yaushe suna ya ce sati mai zuwa ladan an yi da sallah ya jira liman zai hura larfi ka ce a taimaka ko kuma ya aiko sako gida bai aiko ba ya jira ya jira ya jira har kwanaki suka kusa aka zo za a yi suna abu ya gagara ashe ladan yana da makocinsa wani inyamuri sunansa john john ladan ya je yake to ba za a abin kunya ba john da allah ina nema ka taimaka mun ka bani rance zan ce rago zan sai kuma dan sutura na yaro da za a dan abin nan da dan abin da za a yi hidima ka bani abin nan in allah sa kaka aka yi na yi noma allah sarki ga dadin kawai bai da albashi sai noma ya ce idan kaka aka yi allah ya sa aka samu wannan a to insha allah ta'ala zan zo in biya ina muri ya dauki bashin kudi ya bashi ya kuma sayi rago ya bashi da ya bashi kudin da ragon sai ce masa kyauta na baka ya ce eh ladan ya ce eh ya ce kyauta na baka amma shi in muri sai da ya ce masa ina liman dinka waya ya imam <laughs> lokacin da ya zo neman taimako ya ce waya ya people ina mutanenka da kake kira musu sallah wallahi abin da ya mura ne ya mai idan Allah ya mura ya kuskure sai ba wannan yake nuna mana rauni da sakacin musulmi da rashin tausayi da jin kai mu zo mu ajiye mutum yana mana hidima shekaru ya zo wani lada ne tun da aka haife ka anguwar ku je ki kiran sallah amma baka taba yin cefane kai masa gidansa ba kuma ka sani bai da shago a kasuwa ko aiki ma ku sama masa aiki a lokacin gamin ma ya rinka zuwa sha ya taso bakin cikin ku ya kasa sa ku sama masa idan ya canja riga kuna bakin ciki kuna tunanin ko kudin biza lillahi ya dauka ya canja ya yi wa inyamuri godiya ya ce ya gode ya gode ya gode ya ji daɗi ranar da aka zo suna liman ba sai dauro rawani bai taho da carbinsa da asusu ba wai zai zo yanka ragon wai zai yanka wa ladan ragon suna ladan mai ladabi ya ce a karin kana zo a yanka mana ragon suna bai tambaye shi ina ya samu ba irin mutum yana tare da kai yana cikin matsi yana cikin rashi kai ba za ka tambayi halinsa ba kuma ka san annabi yana tambayan halin mutane yaya kake cikin kaza wannan yana da cikin abin da yake kashe mana da mu a gida kana tare da ka ko kana tare da limaminka ya san kana cikin bukata amma ya tambaye ka ya baka hakuri ko ya baka shawara ma ba zai yi ba wallahi wannan ya saba tsarin da'awa ta musulunci liman ya zo ya sunku ya daɗe babban riga ɗaure rawani zai yanka rago sai ce me sunan yaron sai ladan yana gefe sai ce john sunansa ya ce me ya juya haka da wuga hannunsa ya ce me sunansa ya ce john ya ce ladan wani irin suna ne ya ce sai ladan sai ce takwara na yi wa makoci na john da ya bani kudin rance ya sai min ragon da zan yanka yaron ba ni da sakamakon da zan masa in ban masa takwara ba dan haka ka in za ka yanka ragon nan ka yanka idan ba za ka yanka ba zan yanka kayana kuma sunan ɗana john ya liman zai yana ji yana gani zai yanka rago a sa masa sunan arne me ya dawo babu taimako babu insaniya so da Allah masu da'awa ku rinka kula da abin da ke gefe gefen ku taimako dinnan ko yaya ko mun talaucin da mutum yake ciki to ya tuna da na kusa da shi ya agaza masa babu wata riba a rayuwa ka samu alheri ka cinye cinye du kai tsaya suna kallon ka kuma ko ba su iya ma magana ba wallahi suna ganewa kai kullum sai dai kai wa'azi a bayar kai ba za ka bayar ba ka ji tsoron Allah fa kuma kana samu duk kai ta takurawa talakawa na gindinka ka ce su bayar kai kuma ka samu ba za ka bayar ba yaya Allah zai yi wa da'awar ka tasiri ba inda za ta je don ta kaucewa hanyar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa wasallam tai gabar magana ta gaba akwai hanyoyin yada da'awa na zamani da ya kamata mu yi amfani da su don isar da sakon Allah tabaraka wa ta'ala ya ma'asharar ya masu karantawa Sheikh um, sheikh abdulaziz ibn bas rahimahullahu ta'ala ya magana Allah ji kansa rahama ga ta magana nan har yanzu tana amfani ya ce waqtin al-hadir ya Allah ta'ala ad-da'wati akthar a wannan lokacin da muke ciki Allah ya sauƙaƙa al'amarin da'awa sama da yadda ake tsammani a da ya yi gaskiya ya ba ya samu hanyoyi da yawa lam tahsul liman qablana hanyoyin da waɗanda suka gabace mu ba samu ba wallahi wala ina tunawa ni dinnan da nake gaban ku da karancin shekaru na ina tuna lokacin malam Ja'far rahimahullahu ta'ala mutum ne mai kokarin yada da'awa da karantarwa da basira da hikima da Allah ya bashi wallahi ina tuna lokacin da in za mu tafi ko za mu je wani guri na kan raka shi ko wa'azi haka ko wata tafiya sai ya sa a buga masa kaset-kaset na karatunsa har yanzu ne buga masa kaset ɗin yana nan a rayu malam ali sautul ƙura'an ake ce da shi a kano da kudin malam da kuɗinsa zai sayi katon-katon na kaset akwai kaset ya fi ɗari sai ce a buga masa tafsirinsa na kaza suratu kaza guda kaza suratu kaza kwari kaza ko wata lacca da yake son saƙon ya yadu wallahi ni shaida ne za a buga masa sai a zuba a buɗin mota har yanzu a kwakwalwata ina iya tuna junction junction wurare wurare a Najeriya na inda muka je idan an tsaya in ya ga yan sanda musulmi suka gaisa sun gane shi ko ba su gane shi ba kuna lafiya ya kokari sai ce zaka je wa'azi sai ce a ah, kwarai kuma na sai ya ce a bude sai ce Abdullah je ka dauko mai dan ko masa tafsiri kaza dauko masa kaza da kaina na sha bawa yan sanda da sojoji a bakin hanya billahi azim kasa sukan karatunsa da kansa yake yada dawa kasa wani lokacin haje je gidan sarki gaishe shi sai a bashi set ɗin tafsiri ko a bashi tafsirin wata sura ko a bashi wata lacca ko in an je taro da gidan gwamnati ko wani abu sai a ba su kaza ko wasu yan siyasa sun zo sai ba su kaza wannan kam dan siyasa ma ya zo gaishe shi ya dauki kwalin kasar na tafsirin sa ko karatun sa ya dauka ya bashi wannan ai wannan ne wala haraj ba za su yi ba malam da kudin sa da aljihun sa a matsayin sa ne mai karantarwa yake daukar nauyi yake yada wannan da'awa yau da Allah ya kawo malam Jafar wannan zamani yana kwance kawai dauka za a waya a tura duk duniya to kenan a wancan lokacin buga kasat a yada shi kasat mai zare shine wasila almunasiba almu'asira da ta dace wajen yada da'awar a lokacin kuma kar mai da'awa ya zauna inda yayi dan Allah da ikhlasi ba laifi bane inda kansa ya dauka ya yada ba laifi bane tunda kishin ka mutane su gane wa'azin su fahimce ka su fahimci karatun da sauransu daga cikin abubuwan da ya kamata mu rinka yin amfani da su don kafa hujja mutane akwai rubuce-rubuce a talif a sunan a gaban ku talif rubutu duk mai da'awan da Allah ya bashi lokaci ya bashi dama na rubuta littafi akan tsarki akan alwala akan wane ne akan wane ne to ya kokari yayi littafi tasirinsa wani lokacin da yawa ya fi magana ta baka ina gaya muku wannan duk wanda ya rubuta abu ma ku ci ba karrawa ma da faru so komin talauci kai kar mutum ya ce ai ba da mai bugawa ba ni da hali ba ni da iko rubuta ka bari Ya'yan ka sa buga maka rubuta ka bari Wataƙila wani cikin ɗaliban ka Allah ya masa wadata bayan ka mutu zai ce a buga littafin wane yaya za mu zauna muna da tsaka muna da basira muna da hikima muna da ikon muna da hannun alƙalamin rubutu dan shi rubutu fa tauhidi ne dacewa ne kamar waka ne ai ba kowane malami ne yake iya zama ya shirya waka ta larabci ya wake ba baiwa ce haka rubutu ma da ke gani baiwa ce yanzu aka akwai malamin da ya shahara a duniya amma bai da littafi ɗaya biyu uku haka abin yake yanzu misali bari buga muku misali domin matsayin abubakar domin kusancinsa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma ƴan ta tafi shi hadisai a duniya haka ne kafin ka zo ka ji wani hadisi an ce an abi bakar siddiq radiyallahu anhu an kaza an kaza an kaza da wahala amma an aisha zai rubu an aisha zai rubu da zai rubu ba amma ba yarsa ce kafin ta zo duniya ma ya san hadisi amma Allah bai ba shi dama ba ya shagaltu da harka ta kalifanci da shugabanci duba matsayin umar duba abu huraira abu huraira ya fi umar hadisai duba matsayin usman bin affan duba abdullahi dan Amur. abdullahi dan Amur ya fi usman bin affan hadisai to haka in ka duba a cikin malamai ma na duniya na da can da na yanzu ba kowa ne yake rubutu ba wani kuma za ga akwai shi masu rubutu yake karantarwa so yana da kyau masu da'awa su amfani da rubutu in an samu dama da kuma arrasa'ilul ilmiya takardu na jami'a na ilimi research research rasa'il da za a buga a gabatar wannan ma yana da tasirinsa wallahi malam a cikin jami'o'inmu na musulunci akwai rubuce-rubuce masu tarin yawa da duniyar musulunci za su amfana da shi nan gaba wallahi bincike da ake sa ɗalibai na jami'a din nan suna yi yana da amfani akwai ɗaliban da Allah ya musu bai wanda wallahi ta fita malaman amma tunda ba a san su ba rubutun su ba a damu da shi ba amma nan gaban an buga su za ku tasirinsa akwai raba littattafai ga wasu shi ma awa ne a rubuta littafi kan kaza a rubuta littafi akan kaza ko da kai baka rubuta ba sai ka raba wa mutane masu karantawa wannan ma hanya ce ta yada dawa a astaghfar mujallat amfani da jaridu kulla alaka da yan jarida mai da'awa ya kulla alaka da yan jarida wajen isar da wani sako abin tausayi mu yanzu afirka za ga yawancin jaridunmu. mu babu wani feji da ake isa da sabon musulunci shi abun bakin ciki kuma majoratin masu aikin jaridun musulmi ne kuma fa suna da damar da a hikimance da dabarance za su iya shigar da da'awarsu a ciki amma me yasa ba sa yi saboda ba a yi training din su su yi haka ba mun bar yan jaridar mu mun watsar da su muna gaba su tasiri kuma tasirin dan jarida a cikin da'awa ta musulunci wallahi wani lokacin ya fi wani malamin mai karantarwa tasiri Allah musamman idan ya samu training ko dan jarida a gidan rediyo ko dan jarida da yake buga takarda ko ɗan jarida da yake fita yake hira da mutane in ya ga daman isar da da'awa a cikin aikinsa in an masa training to zai yi shi sa muka ce masu da'awa ku jawo lauyoyi kusa da ku ku jawo ɗan jarida ɗalibanku almajirai ku nuna musu kishin musulunci da addini za su yi wa Allah aiki da yawa za su faɗi saƙon da malami sai ya kusan shekara uku saƙon nasu bai kai inda za su faɗa ba kun manta da wannan gaba ɗaya ba mu amfani da shi kuma muna son da awar ta tafi intanet an internet wannan intanet ba sai na muku bayani ba hanya ce ta yada manufa ta yada da'awa wallahi mun sha faɗa muna maimaita yanzu da da ainihin ba sunan shi da kamfanin facebook da whatsapp da twitter da instagram da telegram sun san cewa musulmi za su yi amfani da wannan kafafen yaɗa labarai wajen yaɗa da wasu da sun zo da wani tsarin da ba zai yi ba ina tabbatar mu amma yanzu hanyar intanet din na yadda ake da'awa ake yada da'awa wallahi ya wuce yadda kake tsammani amma yau da yawa daga cikin mu sun jahilci ma wannan hanyar kwata-kwata yanzu wannan karatun da muke duk duniya ba inda ba a gani ko ina ko ina ne sai dai mutum bai bude ba ka duba hanyar yada dawa in za mu yi awa nawa muna yi kana ingila kana america yanzu akwai waɗanda suna china suna bin mu wasu suna ingila suna bin mu wasu suna nigeria wasu suna ina ne kai mutum bai zo ba ma yana gida kawai zai bude wayar sai gani ya ɗora script ya ga komai sama da ma yanda kake ji ko kake gani me yasa malamai ba za su yi amfani da wannan kafa wajen yada da'awa ba rubutu a whatsapp yana da amfani a talib karantarwa ba sai na muku sharhi ba dukan ku malamai ne babbar hanya ta yada da'awa karantarwa al'igasa taimako na muku bayani akwai lokacin da ba sai ka ja aya ko kai hadisi ba dauki abinci ka raba musu zaka ji ana cewa malam me za a yi Allah ba sai ka ja aya da hadisi ba nemi taimako ka raba musu ka nemi su ka taimaka musu nemi wanda ba sa iya biyan kudin asibiti ka je ka biya musu ɗauki marayun cikinsu ka ɗauki su ka taimaka musu da abinci da su wallahi malam da awaka sai ta tafi komin gaban da ake yi da kai da kinka da ake yi kenan kaga malami idan ya ga wacce hanyar ba ta yi ba wacce hanyar ba ta yi ba sai sai ya mota hanya ka samu wani almajirinka ka ko wani ɗalibin ka wanda yake da hali shi ma ya bada gudunmawa ya bada taimako sai ka je kana raba taimako a raba taimakon nan ka duk abin da ka faɗa a garin nan sai sun ji amma an kawo ka rike an kawo ka boye an kawo ka rike ya za a bance ka ba za su gane ba su zamanin yanzu fa duk wanda ya ba su shine nasu muna gani kiristoci suna zuwa gidaje da garuruka musulmi kirista a Najeriya ko a Nijar ko a ina ne wanda ku Nijar ma da sauki alhamdulillah mu a Najeriya muna da wannan nan tafsirar a me da mutum kirista musulmi za a je garin musulmi wallahi za su jera su a layi layi su saka kuɗi dubu goma dubu biyar dubu ashirin dubu hamsin ha ba ha karami da bible kaga musulma ta zo da hijabinta ta tsuguna ta karɓi bible ta karɓi kuɗi tana allah ya muku albarka mun gode albarkacin yesu almasihu an kiristantar da ita saboda ɗan abin da za a bata kiristoci sun ɗauki harkar irasa ɗinan sama da musulmi kiristoci yau suna gina asibitoci a ƙauyuka yayin da mu musulmi mun zo masallatanmu ma na cikin gari mun kasa rike su kiristoci suna zuwa suna kafa injin nika injin nika a ƙauyuka suna taimakon mutanen ƙauye su hana su daka su sa su injin nika su rage musu farashi yayin da mu musulmi mun manta da mutanen ƙauye kiristoci suna gina musu makarantun boko su yi wa makarantar rijista su sunan kiristanci kuma a ɗauki 'ya'yan musulmi a kai su a koya musu boko kuma a koya musu kiristanci daga firamare har su tashi su kai zuwa ga ina zuwa ga sakandare wallahi har jami'o'in suke tura su a najeriya babban misali ne akwai jami'o'i da yawa na kiristoci ne jami'a da yawa ba ɗaya ba ta kirista amma jami'ar musulmi ko ta musulunci guda nawa ne irasa taimako suke yi ta hanyar taimako ana da'awa kiristoci suna bin asibitoci a manya-manyan garuruka a najeriya irin kano irin kaduna irin ainihin bauchi irin gombe suna da tsari suna bin asibiti asibiti suna irasa suna taimako suna agaza marasa lafiya akwai ni da kaina asibitin da muka je mun je ziyara irin ziyarar sallah da raba musu taimako aka nuna mana wani gado aka ce wancan mutum ya yarda me ya faru ya fi shekara barkace yana kwanci a asibitin nan yan uwansa har sun gaji da shi sun gudu kwatsam sai ga wata kungiyar kirista ta zo tana raba taimako sai suka ba shi sharaɗi za mu taimaka maka har ka warke amma za ka zama kirista ya ce na yarda wallahi hakan Allah ya yi ya ba shi nisan kwana suka ɗauki nauyin asibitinsa da gadansa da abincinsa da komai har ya warke tas aka sallame suka zo suka ɗauke suka tafi da shi alhali yan uwansa sun guje shi shekara biyu da ta wuce sun daina zuwa dan duk ya cinye kuɗin gidan gaba ɗaya ya ki warkewa duk kuɗin su na dangi duk an yi karo karo ya ki warkewa masifa amma kaga yaron kirista a asibitocinmu da yawa zaka je ka ga kujerun zama sai ga sunan coci a gidajen kaso na kurkuku irasa sun mana nisa tanziri christianity a shigar da kiristanci ba ma ta hanyar wa'azi ba ta hanyar ba da taimako wa musulmi su bar musulunci su koma kirista wannan bila adadin yana faruwa ina masu kudin musulmi ina masu mulkin musulmi ina 'yan siyasar musulmi ina attajiran musulmi ina kuke gashi ruwa ya zo ya ci mu a gida ana amfani da talaucin mu ana mai da mu a canja mana addini kowa ya sani kuna kallo har 'ya'yan musulmi ana ɗauke su a sace su a kai su kudu inda ba musulmi ba a je a rayar da su a can a taimaka musu a da su a canja musu suna a sa musu riga irin ta kafirai su zawo su waye gari 'ya'yanmu ne suna yakar mu suna ɗaukan yaran mu su kai su makarantu su yi university jami'a su tura su isra'ila su tura su ina ne duk muna ina mu bakin ciki ya ishe mu ba ma iya taimakawa yan uwanmu igasa harkar igasa taimako yana da babban tasiri wajen isar da da'awa to amma abin da ke faruwa shine masu hali ba sa ba da haɗin kai dan duk yadda liman yake son taimako in bai da kuɗi ya zai ba yadda zai yi kayi wa'azin kayi wa'azin su taimaka sun ki su taimaka ya za ka yi to kaga ashe da'awar tana buƙatar dukkan shari'a na mutane masu kuɗi 'yan siyasa 'yan sanda sojoji wane ne duk mu taho da su duk mu ci gaba da yin aikin Allah nan al'amalu lijin na nan mas'uliyatul jami'a ne aikin addini nan wallahi karka taɓa tsammanin kai malami kai za ka iya wallahi ka iya ba akwai abin da fi ƙarfin ka wallahi akwai abin da soja ne zai maka akwai abin da sai dan sanda zai maka akwai abin da dan siyasa zai maka akwai abin da babban jami'in gwamnati ne zai maka akwai abin da in ya tinkare ka wallahi sai dai ka nemo wasu ka sa su a gaba ka je wannan kai ba za ka iya ba dan akwai abin da zai buƙatar aya ko hadisi tsaurin ido yake buƙata da gogaggu to kai kuma a da'awar ta ka ba ka da masu tsaurin idon da gogaggun ka zubar da su ba ka tafiya da su kana buƙatar kowa wallahi har dan daba kana buƙatar su zama shaye shaye kana buƙatar su a tafiyar ka ka ja shi a jiki kai hakuri da shi kana mai wa'azi ya daina ko bai daina shaye-shayen ba alal ba za a yi amfani da shi a yaƙe ka ba in an zo za a yaƙe ka ba kuskuren da muke yi ba kenan idan akwai yara masu shaye-shaye ko yara masu abin nan kullum sai mu ci zagin su mun bari mu ci tsine musu albarka mu ce ba su da albarka sun lalace mu hada su da hukuma ta kama su a je a kai su kurkuku a daure su to wata rana in an zo za a yi wa da'awar ka illa ko za a musulunci illa su za a dauka sojan haya su zo da su za a zo a rushe masallacinka a zage ka a ci mutuncinka amma idan ka ja su a jiki ka nuna mutane ne kana musu taro ka dafa musu abinci ka yi musu wa'azi ka rinka kai musu ziyara kana kulawa da su kana faɗa lafuza masu kyau a kansu tun da musulmi ne ai ba su rinda ba suna da haƙƙi a kanka amma ka ɗauki gaba ta bala'i ka dora a kansu to ya za a yi su taimaka maka akwai lokacin da in an zo za a zo a yanka maka jiya ko rashin mutunci aka tuna waɗannan masu shaye-shayen ko waɗannan mutanen banzan ana ganin suna da alaƙa da kai sai an daga ma kafa ko ba komai idan akwai barazana za a taɓa ma masallaci ko za a taɓa ma makaranta yabo suka zuba suka ce kai ku zo ku za ku yi a nan gurin ko ba ka bane ba su yi amfani ba tunda ustazan naka ba za su iya rike gurin ba ustazan ba za su iya kare gurin ba sai ka kira su ka ce ku tsaya ku duba kar ku sari kowa kar ku zagi kowa amma ina so a gan ku a wurin za su taimaka abubuwa yana buƙatar tafiya so bari mu wuce da wurwuri ana ta nuna min lokaci yayi insha Allah a amfani da igasa al'amalul fanniya at-tamthiliya na muku bayani a da al juma'a yana da tasiri wajen isar da da'awa al-mau'izatul hasana wa'azi mai kyau shirya wa'azuka da karatuka al-muhadaratul ilmiya annashidul islami hatta yan wake-waken nan wato da ake yi ka duba mishari a fasi babban mahaddacin alkur'ani malami dan gata mai ilimi amma in ka jera karanta qur'ani zaka dauka ɗaya ne daga cikin sahabbai ko kannan ubayyu bin ka'ab ne amma in ka na rera waka zaka yi mamakin mishari a fasi nashid mutanen da a fasi ya dauka wa'azin da yi a cikin wake-wake mishari wallahi ya ja mutane masu tarin yawa wani zai zo yana bin wakar tasa yana dan rangada yana dan rangada amma wallahi za ga ya gyara gemunsa ya ga ya taimaki makoci za ga ya tana da son manzon Allah za ga ka ashe annashi sunna al-islami yana da tasiri kowa da irin aikinsa ba cewa ne ka zama mawaki ba ina ba na fahimta annadawatul ilmiya conferences suna da amfani gidan rediyo da bude gidan rediyo kukan anan Nijar Allah ya taimake ku ina ga a duk afirka babu kasar da allah ya mata rabo da samun saukin buɗe gidan rediyo da yaɗa da'awa a rediyo irin kasar nijar wallahi na ku muna muku fara hasada in mun zo mun ga gidan rediyo a masallaci kaza gidan rediyo kungiya kaza sai mu ce wai yau allah kai mana wannan abu a najeriya rediyo gidan rediyo a najeriya ka buɗe gidan rediyo kana lokal mutum haka ne wani ustaz wallahi baka ta ba ina kuɗi ne na fitar hankali amma ko Allah ya hore mu mu ma Allah ya sa ku mana yayyahi ku dan tura mu ku dan tuna da mu to wannan gidajen rediyo ina ba ku shawara ku rike su so muke yanzu nan gaba kasar Nijar ku yi kokari ku ta bude gidan tilfas talabishin talabishin yadda za ku rinka yada da'awar ku kuna yada ko mu a Najeriya ba mu samu kudin bude ba ku gayyato mu zo mu yi wa'azin a tura a duniya ina fata ana fahimta yana da tasiri kwarai da gaske a sharidul islami shi yasa nace muku talfiziyon alqanawatul fadaiya yanzu ku duba irin sunna tv dan Allah za ku iya fadan amfanin sunna tv dan Allah ku duba malam tasirinta yadda ta yayi mana hawaye ku duba afirka tv ku duba manara tv ku duba wace ce tv waɗannan tashoshi Allah ka tsare mana su Allah ka taimake su Allah ka tallafa musu an fahimci addini da yawa ta hanyar su kaga kenan bai kamata mu sakaci ba sannan akwai abin da ya shafi alwasa'il wasa'il tawasul ijtimai irin su youtube irin su telegram instagram twitter facebook da sauransu da irin su a harkar tura wasiƙa da irin su email da irin su almuntadiyat forum forum kenan duka waɗanda suna tasiri kwarai da gaske wajen yada ainihin wato da'awa da yada addini to abubuwan da suke da matsaloli a cikin harkar da'awan a gurguje ba zan yi sharhi ba ga shi nan a rubuce a gabanku rashin ta'awun bainar du'aci karancin taimakekeniyar juna tsakanin masu da'awa yana taimakawa wato wajen illata yaduwar da'awa bukulul asiriya rowa ta masu kuɗi yana taimakawa wajen kashe da'awa da rashin ci gaba in masu kuɗi za su cire rowa su taimaki musulunci da musulmai to gaskiya addini zai ɗaukaka sannan kuma al-ihtimamu bil wa'azi duna tarkiz ala takwini talabatil ilm mun himmatu akan wa'azi wa'azi amma ba ma kafa ɗaliban ilimi wallahi wannan kuskure ne na'am wa'azi yana da amfanin sa. gina ɗaliban ilimi wanda za su gaje ka gobe yana da tasiri kada malami ya kare ta yawace wacen wa'azi amma bai da ɗaliban da ya gina in ya mutu ba wanda zai gaje shi ina fatan kuna fahimta so mu rinka gina ɗalibai kowane malami ya kafa ɗalibai a ƙarƙashinsa wanda yau in baya nan za su yi wannan wa'azin da zai yi to muna da wannan kuskura kuma ya kamata mu gyara killatu du'a wal mu'allimi karancin malaman ma masu da'awar ma har yanzu 'yan bokon mu sun fi 'yan da'awar mu yawa babu malamai babu masu da'awa sun zama kaɗan da masu karantar da addini yanzu wasu ƙasashen wallahi malamin qur'ani in zaka nema wallahi sai dai ka je wata ƙasa ka nemo shi yaro ɗan mahadashin qur'ani izu sittin wallahi tallafi kai da gaske ko a nan Nijar na sani wallahi akwai wuraren da wallahi sun buɗe makarantu ba malamai karafkacin babu mahadashin qur'ani a ƙauyen ko a garin gaba ɗaya muna ina to kaga sai an je an yi wahaya daga wata ƙasa to kaga wannan wallahi challenge ne sannan qillatul mukhtasina fil funun al ilmiya wadanda suke da ikhtisas akan fannoni na ilimi malamin ta hadisi mutakassis bil ilm al hadith wa mutakassis bil ilm al aqida mutakassis fi ilm al fiqh mutakassis fi ilm al lugha mutakassis fil adab mutakassis fi kaza babu takassus da haka wannan yana kashe mana da awa sosai sai ga malami komai yana yi kuma ba zai yi ka iya komai ba da kuma a tanafus fi ri'asa wato wato rigengeniya da tsere wajen neman shugabanci malamai masu da'awa ko masu karantarwa ko ɗaliban ilimi da su ake kokawa wajen neman shugabanci ko shugabancin makaranta ko shugabancin masallaci ko shugabancin kwamiti ko shugabancin wannan yana kashe da'awa ku bar masu shugabanci su je su shugabanci ku a baku dama ku karantar da mutane ba shugabanci za ka yi ba je kai ta yi ni ku ba da dama an karantar da mutane amma dan mai zanzo ba ana ta faɗa da mutane dan an kiya naɗa ni shugaban kaza ko a ce mutum yanzu an zo shugaban kwamiti kaza wai dole sai ya zama shi me a ciki ka saka ɗaliban ka kai ishirafin su ba sai ka yi ba sannan a tansir matsalar kiristanci ya taimaka wajen dankwafe yaduwar addini da'awar addinin musulunci a wannan kasashe namu na afirka sannan albudu an taksiri wa tanzim fil amali da'awi nisantar ainihin wato takhsis tsara aiki yawanci aikinmu muna yi ne a shuwa'iyyar ba tsari ba rubutu ba lissafi ba ma zama mu yi lissafi daga nan zuwa shekara biyar yaya muke so gari kaza ya zama daga nan zuwa shekara goma karibul mada da ba'idul mada ba ma yi yayi nisa wannan yana kashe mana da'awa dole mu gyara al inkibabu ala amalin wahidin bainad du'ati haduwa akan aiki da duk mai rindo akan aiki iri daya wancan malamin yana da abin da yake taimakon marayu kai ma ka bude naka a masallacinka kai ma ka bude kai ma ka bude to ba kika nemo na aikin da wani bai yi ba ko wancan yana zuwa yana kai taimako kurkuku shi kurkuku yake taimaka kai ma kace kungiyarka ko ma sai kun je wannan ma yani annan subhanallah muna haduwa mai cincirindo akan wani aiki guda daya in dan uwanka yayi to sai ka bari ka nemi wani wanda wani baya yi yanzu wani yana fita da'awa ne kauye haka yake zuwa yana da'awa kauye kuma yayi nasara a kai kai ma sai ka je ka kirkiri kungiya sai ka je kuma aikin da yake kai ma kana da dai inda yaje kuma kai ma kana yi yani antum tajtami'una fi makanin wahid wa fi amalin wahid wa biduni ta'zir dole mu samu raba aiki in wani yana kaza in rike kaza wani yana kaza in rike kaza ni zan mai da hankali akan gina makaranta da karantarwa wancan kuma ya shakaltu shiga cikin da'awa watakila ƙauye yake zuwa ni kuma bari kula da matan aure ni kuma bari kula da yara matasa ni kuma bari kula da koyawa yara sana'a duk da'awa ne to rashin kulawa da wannan yana da tasiri kwarai wajen ainihin wato ba ni sunan shi kashe mana da'awarmu. awarmu sannan a anil bawali na muku bayani Gabala da barin ƙauye ba ma mai da hankali a ƙauye at tafarruq wa shitat wa shijar rabuwar kai da sabani da jayayya a tsakaninmu ya kashe mana da'awarmu musibatul tullabu al-wusha dua muna fama da masifar dalibai munafikan dalibai da suke yawo tsakanin malamai a dauki maganar malamin can a kai wa wancan sai dalibin ka sai je dauki magana kai kai wancan malamin ya zage ka shi ma ya dauko wancan magana ya kai wannan musiba ne tana kashe da'awa yayin da za ga malamai masu da'awa a gari guda amma ba sa shiri ka san wai hada su su. duk malamin da ya bude wa ɗalibansa kofar su kawo masa zancen wani malami ya kashe kansa kuma duk ɗalibin da ka ga munafiki ne mai ɗaukar zance yana yaɗawa ya kaiwa ne kaiwa ne kai nesa da shi don zai kashe maka da'awarka to wannan ma bala'i ne kwarai da gaske sannan kuma adamu tarkiz ala ghairil muslimin abu na goma sha hudu ba ma mai da hankali akan da'awar waɗanda ba musulmi ba har yanzu muna tsaye tukunna yanzu kiristocin su suke kawo mana farmaki ba mu ba ma iya kai musu farmaki sannan taklilu sha'anil ghair abu na goma sha biyar idan wani ya yi aiki sai mu nuna bai yi ba kullum kokari muke nuna wani bai iya ba to abu na karshe a da yake dari du'a su ko malamai masu wa'azi wannan na gamanceceniya ne to mu masu wa'azin na farko akwai alhasilul ilmiya karancin ilimin da za a yi da'awar malami da ya zama malami an fara kiransa a unguwa ana cewa shek shek malami ne ya daina karatu baya bincike zai zo yana yawan mutane tafsiri ba zai je bude littafai ya duba magabatansa bai suka ce ba akwai malamin da yana yin tafsirin alkurani sama da shekara ashirin amma wallahi bai da tafsirin ibn kasir bai san shi ba ma to ya yake fassara qur'ani haba akar makalla ko rigar ka ka siyar ka je ka sayo tafsiri ba to wannan matsala ce wato qillatul hasila ilmiya rashin wadataccen ilimi na da'awa malami kaga ya zo yana ta ba juma'a yana ta kaza yana ta kaza yana ta maimaita huduba huduban nan duk shekara ashirin da ta wuce ita ce kullum yake yi ta baya mai baya canjawa kaga wannan kashe da awa ne kuma ita huduba ana yin ta ne ana lura da sababbin almustajidat abubuwa sababbi da suka fito na zamani su ake kula da su ana yin magana akai to duk wannan matsala ne sannan at-tadakhul fil umuri siyasiyya yuni tanzim shiga cikin al'amura na siyasa tsundum malamai masu wa'azi su tashi daga kimar su ta malamai masu wa'azi shiga cikin harkar siyasa su da kar sun zama 'yan jagaliyar siyasa daga malami mahajjicin alkurani an dora shi a motar kamfen din dan siyasa wallahi ba daidai ba ne kowa ya gaya maka kuskure ne ku me da 'yan siyasa ɗalibanku ne almajiranku ne da 'yan jam'iyya kaza da 'yan jam'iyya kaza ku ba su shawara mai rabo Allah ba shi in kun ga mutumin kirki ku taimake shi cikin hikima da basira amma ba wai ku yi amfani da majalisi ko mumbari na masallaci ku zama da ku ake zagin wasu ba malami mai wa'azi ya hau mumbarinsa yana siyasa yana zagin wata jam'iyya wannan ba daidai ba ne saboda cikin mabiyanka ai akwai yan jam'iyya kaza yan jam'iyya kaza a cikin jam'iyyar nan akwai ta gidan annabi muhammadu ne akwai ya to dan me zaka zo kana fada kana yakar dan uwanka malami ko kana yakar almajiranka saboda ba su bi shugaba ne ba saboda shugaba ne ya maka yayyaji ya ba kaza ya ba kaza wannan dalili ne da yake kashe mana da'awa yake kashe tafiyar mu da ainihin wato mutane su fahimce mu amma wannan ra'ayi ne wani ya iya fahimtar sabanin haka amma ni dai na ganin malami dole ya taka tsantsan akan harkar siyasa na'am kowa yana da ra'ayinsa na siyasa a cikin zuciyarsa da shi da matarsa da 'ya'yansa amma abin da ya shafi al'umma ko ƙungiya da ake tafiya bai kamata gabanin ƙungiyoyi ku zo ku sayar da ƙungiyar musulmi ku sayar wannan siyasa ba ku yi masa alkawari ku ce mu kai za mu zaba ka ba mu kaza ka ba mu kaza wannan ba daidai bane ba idan ya zo bai ci ba fa kun tara wa kanku abokanan gaba da za su zo su yaƙe ku su yaƙi da awarku su rufe masallatanku su yi muku sharri su ɗaure ku wannan illa ce daga cikin illoli da suke damun mu akan abin da ya shafi harkar da'awar mu sannan harkar almaisha Wale, i'timadu ala da yawa daga cikin masu da'awa suna da matsalar rashin dogaro da kai malami zai zo ya shahara yana karantarwa amma baya aiki baya sana'a to akwai damuwa wallahi malam sadakan nan suna gajiya da bayarwa yau sun zo sun baka kashi kashi yadda iyali gobe sun zo sun baka kashi kashi yadda iyali jibi za su ce kai malam mun gaji ka samu gonarka in ana noma ka samu sana'a in ana sana'a ka je kai aikin gwamnati ka samu albashinka ka ware lokacin ba da karatu da lokacin sana'arka na kare mutuncinka da darajarka dan me mai da'awa zai zo ya zauna kullum yana jiran a bashi sadaka waye faɗa ba daidai bane musamman yanzu muna rayuwa da al'ummar da ba san kimar ilimi ba da ba san kimar malamai ba ka zo ka wulakanta kanka kullum ka ga babban alhaji mai riga kana masa gaisuwa alhaji kuna lafiya ya kokari ba na ba ka zo ba kaza kaza bai zo ba me zai zo maka so malamai ina kira don Allah mu shiga gwamnati mu yi aikin gwamnati kamar yadda kowa yake mu ware lokacin karantar da mutane mu je mu yi noma annabi da annabi annabi lutu gona yake zuwa ya sari itace lokacin da za a halakar da mutanensa da mala'ika jibril da mika'il da israfil a gona suka tarar da shi yana saran itace da zai kawo iyalinsa dafa masa abinci ya taho yana hira da su manzan Allah ya yi kiwo manzan Allah ya yi sana'a ya je ya kasa kaya ya dauki kayan na kadida ya kasa ya sayar an biya shi yace kuntu ar al-ghanam li ahli makkah ala kararis ina kiwon dabbobi wa mutanen makka suna bani yan kudi kada kaza dan me yasa malami zai zauna bai zai aiki ba bai zai sana'a ba dan haka lalle ne malamai masu da'awa ku kare mutuncin da'awa ku kare mutuncin karantarwa ku yi sana'a idan ba su da sana'ar dan Allah ma'aikata ku sama wa limaman ku aiki a local government ku sama musu aiki a state government ko da ku fayil ne za su dinga dauka suna ajiyewa ana biyan su abin da zai kare mutu mutuncin su da gumin su rashin aiki da hasada da ainihin wato fitinar son duniya malamai su wayi gari suna suka fi kowa duniya wannan yana kashe da'awa da karancin nan ka ga malami yana zuwa yana tsunduma ko mai da'awa yana shiga cikin guri na wulakanta kai a ganka a wani gurin a ce malam bai kamata a ganka a nan ba saboda kai shugaban mutane ne to amma akwai waɗanda ba su da kula da wannan ga ilimi Allah ya basu ga daraja Allah ya basu ga waye da sauransu amma sai kaga ba sa kiyayewa waɗannan su ne a gurguje kaɗan daga cikin matsalolin da masu da'awa suke fuskanta da a kansu idan mun gyara sai mu ci gaba in ba mu gyara ba sai a samu matsala ku yi haƙuri wannan shine iya wannan fefa abinda zan iya baku sai kuma takarda ta gaba insha Allah ga manyan baki mun yi za mu saurare su insha Allah wa bi hadda qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ah, Allah ka kama kana da alheri muna fata kuma abin da malamin kan da mu